Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau talata tara ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. To Maryam Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da martani kan sako 'yan matan Chibok a Najeriya a wata cuta sabuwa ta bulla a ƙasar Liberia an fara samun haske kanta sannan an kuma fara samun haske kan mutumin da ya lashe zaben shugaban ƙasa a kore ta kudu. A shirin namu na yanzu za ku ji martanin da wasu ke ci gaba da maidawa a kan sako 'yan matan nan na garin Chibok su 82 da aka yi cikin makon da ya gabata. Haka kuma za ku ji rahoto akan kiran da wasu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya suka yi akan gwamnati ta taimaka ta ceto sauran 'yan matan da ke hannun 'yan Boko Haram. Muna kuma ɗauke da sharhin da tsohon jakadan Nijar a Libya Yusuf Bashar ya yi a kan ƙoƙarin da ƙasar Morocco ke yi na shiga ƙungiyar ECOWAS. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana jin daɗi da farin ciki da 'yancin da 'yan matan Chibok 82 da wato suka samu a Najeriya. Ta kuma yi kira kan al'ummar Najeriya din ciki har da dangin su 'yan matan su tarbe su da hannaye biyu ba ta da nuna musu wata kyama ba. Wani mai magana da yawan babban sakataren Majalisar ta Ɗinkin Duniya wato Antonio Guterres ya faɗa jiya Litinin cewa akwai bukatar duk ƙasar wato baki ɗayanta ta Najeriya ta haɗa kai ta taimaka wa 'yan matan domin a ci gaba da rayuwarsu a cikin jama'a daman duk shugaban najeriya din muhammadu buhari ya alkawarin cewa shi da kansa zai rinka saka ido wajen ganin ana kula da su yanzu haka dai hukumar kayyada al'umma ta majalisar ɗinkin duniya ta tura wasu kwararrun ta zuwa cin najeriya domin su je su taimaka wajen kwantar wa 'yan matan na ciwo hankalinsu da kuma ganin sun ci gaba da rayuwarsu a ranar lahadin dai da ta wuce ne kungiyar boko haram wacce ta cafke 'yan matan cibo mai tan da saba'in da shida ta sako tamanin da biyu daga cikinsu bayan da ita ma boko haram din aka maida mata wasu daga cikin mutanenta da ke hannun hukuma wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya na amurka sun ce wata cuta mai ban mamaki ta bayyana a ƙasar liberia har ta kashe mutane goma sha uku cuta ce da ake samu daga wani sinadari da ke haifar da ƙwayar cuta mai kama da sankarau kuma mai kisa a cikin ƙwaƙwalwar mutum mutane akalla ɗaya suka kamu da wannan cutar a cikin makonni biyu da suka gabata kuma daga cikinsu ne mutane goma sha uku suka rasa rayukansu rahotanni sun ce an kai samfarin wasu sassan jiki hudu daga cikin mutanen da suka rasu zuwa cibiyar yaƙi da cututtuka da ake kira cdc ta amurka don gudanar da bincike jami'ai a can liberia sun ce akasarin mutane 31 da suka kamu da wannan cutar duk mutane ne da suka halarci jana'izar wani shugaban addini da ya rasu a can liberia a ranar 22 ga watan afrilun da ya gabata sakamakon da aka fara samu daga zaben shugaban kasar da ake a koriya ta kudu na nuna cewa dan takarar jam'iyyar dpk munje shine ke nuna alamar ya lashe zaben binciken da kafofin watsa labarai na kbs nbc da kuma sbs da suka gudanar duk na nuna cewa mun da ya kwashe kamar kashi 41 cikin 100 na ƙuri'un da mutane wannan kasa suka jefa kuma ita wannan kididdiga ta zo daidai wa daida da hasashen da aka yi tun kafin a yi zaben wacce ita ma ta nuna cewa mun ya ba da tazara akalla kashi 20 cikin 100 akan sauran 'yan takara goma sha uku da ke cikin zaben rahotanni sun ce mutanen da suka fito jefa ƙuri'ar nan suna da ɗimbin yawan gaske a sanadin cece da ake fuskanta dangane da dambarwar abin asha na miliyoyin daloli da tsohon shugabar koriya ta kudu ɗin wato ta samu kanta a ciki abin da kuma ya janyo tarukan zanga-zanga na makonni da dama kuma har ya kai ga majalisar ɗinkin wato majalisar dokokin ƙasar ta tsige ta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar tsageren 'yan tawayen ISIS ta fito da wani faifan bidiyo jiya litinin da daddare inda take nuna suna yi wa wani ma'aikacin leƙen asiri na rasha yankan rago a Siriya. Ƙungiyar ta ISIS ta ce abin da ta nuna shine yadda ta yanka Kyaftin Yevgeny Petrenko ɗan shekaru 36 wanda ƙungiyar ta zarge shi da laifin cewa ya kutsa kansa cikin rassanta da ke yankin Caucasus na arewacin Rasha. sai dai kuma a cewa kafofin watsa labaran rasha tuni ma'aikatar tsaron ƙasar ta musanta cewa mayakan isis sun taba kama ko ɗaya daga cikin ma'aikatanta mutumin da aka ce shine fataranku a cikin bidiyon ya ce gwamnatin rasha ce ta aike shi don ya yi shiga burtu ya shiga ƙungiyoyin ya ga irin wainar da shugabanta ke toyawa haka kuma ya zargi hukumar tsaro ta rasha da cewa ta juya masa baya to a ƙashe an yanke hukuncin ɗaurin har shekaru biyu a gidan tsarka kan gwamnan jihar jakarta ta ƙasar indonesia wanda krista ne bayan da aka same shi da laifin yau musulunci batanci a wata shari'a da ake ganin kamar babbar jarabawa ce ta farko da ake yi wa da jurewa zama da juna a indonesia din shi wannan hukuncin ɗaurin wanda aka ce ya ma zarce tsawon lokacin da lauyoyin da suka shiga da ƙararsa suka nema yana zuwa ne kamar wata guda bayan da shi mutumin mai suna basuki jahaya purnama wanda ake wa lakabin a ahok ya sha ƙasa a rumfunan zaɓe a lokacin da ya yi ƙoƙarin ci gaba da zama kan mukaminsa na gwamna tun dai cikin watan disamba bara ne aka gurfanar da shi wannan gwamna a gaban kotu a basu zargin cewa ya batanci akan addinin islamu lokacin da yake yaƙi neman zaɓe a kusa da birnin na jakarta wanda ainihin shi ne ma babban birnin wannan ƙasar rahotanni suka ce lokacin ne shi ahok ya karanta wata aya ta alkur'ani domin ya nuna cewa ba inda aka hana musulmi ya zaɓi wanda ba musulmi ba to bayan da magana tashi ta bazu a duniyar gizo ta intanet ce abun ya janyo cece kuce da tarukan zanga-zanga inda aka ta sokan lamirin shi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko za mu fara da najeriya Tun bayan sako ɗaliban makarantar Chibok guda 82 da aka yi cikin makon da ya gabata. Jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da lamarin ga ƙarin bayani daga Nasiru Adamu El Hikaya. in ka ɗebe kaɗan daga matan Chibok da suka kubuto daga Boko Haram tun sace su shekaru uku da suka wuce kuma suke ci gaba da karatu ba labari na gama gari kan sauran da ba mamaki dalilan tsaro kan sa gwamnati kange su daga ganawa daga kowanne a manema labaru. Alƙalima sun nuna mata 276 ne aka sace tun farko 57 suka kubuto aka tsinto uku aka sako 103 ta hanyar yarjejeniya yanzu kuma ake neman saura 113 da kaulanin ko dukkansu suna raye ko kuwa akwai wani lamari aka san haka. Aisha Yusufu ta ƙungiyar BBOG da ita ma ma bata taɓa ganawa da matan ba ta ce lalle suna buƙatar kulawa ta musamman da ma yiwuwar nan gaba su koma gida. Gwamnati din ita ta san abin da take sanyi wancan kalin bata so mu gansu ba kuma har yanzu din wanda aka kawo mu gansu ba mu wannan bata dame mu ba yanzu din man sun suka yi niyya wai mu gansu muna nan kan tsaye mu gansu mu taimaka idan kuma suka yi niyya ba mu gansu ba duk wannan na gwamnati na amma abin da muke cewa iyaye ya kamata a bar iyaye su ga ƴaƴansu dan abin da abin fargaba ne wala yanzu abin tausayi kaga iyayen da muke tare da su ana suna ta kuka kuma wasu daga cikin suna da cutan hawan jini da sauransu kuma wannan abin daɗa ƙara musu hawa jini ne kuma ba mu su iri wannan abun ba abun da muke kuka akai gwamnati ta yi abun da ta kamata a kowane lokaci kuma a rika ɗaukar mutane ana magana da su most especially iyayen. A nasu bangare ɗaya daga iyayen yaran da 'yan Boko Haram suka kashe a sakandaren Buniyadi Ado Malam Madalla na ganin 'yan gwagwarmayar na zakewa da yawa. 'Yan back a girls Nasiru ya kamata masu magana da yawan shugaban kasa su gaya musu banda 'yan matan Chibok fa akwai irin uwayen 'yan matan Chibok wanda ya fi ɗari uku Boko Haram sun tafi da su babu su babu labarai. labarinsu in kana maganan ai wannan a makaranta ne aka ɗauka ina na gamman college buniyadi igwa fa ka je kafin gari ya wai babu igwa an kashe yara sun fi ɗari da dan goni ali da dan lawan gujiya fes fes suke zuwa an kakkashe yaran nan a kobar gina ka yi wa ɗana bullet tara ban yi tari ba tango garinmu ya watse aisha ne ta zo yau buratai magana aka je ka buɗe to su sani mu ma mu kashewa ma an yi a gaban mu ba adadi an ɗebi matan abokanan mu an tafi da shi lawanin anguwanmu da kwakwace kwab gidansa ka ɗiba abu niyadi burabura je gaisuwa ba wanda ya zo abuja zanga-zanga kwamitin shugaban kasa da ke kula da arewa maso gabas ya ce a yanzu abin da ya sanya a gaba shine tsukunar da al'ummar yankin da yan boko haram suka raba da muhallansu na ainihi alhaji tijjani tumsa shine mataimakin shugaban kwamitin yadda sojojinmu na najeriya suka yi kokarin su kwato kasashe da kuma gurare daga wajen uh, boko haram mu masu tabbatar da cewa farin hula na wannan area din sun sami ci gaba da rayuwarsu a yadda suke yi da amma ba fi ba shi ne shi shugaban kasa president muhammadu buhari ya nada wannan kwamiti wanda ya sa shi janar danjuma ya charin saboda mu tabbatar da cewa mun mai da gurbi a inda aka rusa a nan yankin arewa maso gabar. Baya ga matan Chibok da ke bukatar samun natsuwa da ci gaba da karatu, gwamnatin kazalika na da wani shirin sauya tunanin 'yan ta'adda da suka tuba don cire musu mummunar aƙida. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Nasiru Adamu. Haka zalika duk da yaba da kokarin da gwamnati ta yi wajen ceto 'yan matan na garin Chibok wasu kungiyoyi da kuma al'ummomin da har haren Boko Haram suka shafa na ganin cewa akwai abin duba ganin har yanzu akwai wasu da dama da ke hannun 'yan bindigar ga Ibrahim Abdulaziz. manazarta irin su Abdullahi Damare na kungiyar kawo fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation Center na ganin ya kamata gwamnati ta faɗaɗa wannan yunkuri na musayar da zai kohara da sauran ma waɗanda ke hannun 'yan Boko Haram. Abin da ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da ƙungiyoyi masu sa kai wato irin non-governmental organizations da suke cikin wannan harkan su yi kokari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran 'yan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannun a boko haram idan muka duba akwai ƙauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saci 'yan mata akwai makarantu kamar makarantar bunyadi shi ma an ji an saci yara a wurin wannan dukkansu a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an mai da su wajen al'umma wannan shine ita ce matsayinmu bayanai na nuna da cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na boko haram wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu batun da kuɗa majalisar wakilai Mr Adamu kamar ke ma cewa su ma da a duba batun jama'an su da aka sace. To mu ji wannan labari da farin ciki kwarai da gaskiya musamman mu mutane a Michigan da Madagali yadda shi shugaban kasa ya yi kokori har a sako Eh, 'ya'yanmu tamanin da biyu gaskiya muna godewa shugaban kasa bisa ga kokorin da yake yi. Ah, kuka mu shine mu a Madagali musamman a ah, kauyuka na Madagali. A mana mata ya fi ɗari biyu. Mata nan kuma yawanci su a gidaje su aka ɗiba su. Da ke rai ɗaya ne. Da ke kuma shugaban kasa na shugaban kasa mu ne duka. muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk ran da za a tattauna akan sake wayanda yan boko haram suka kama su muna roke su muna rufe shugaban kasa ya sa mata da aka ɗiban su da kama daga nan wanda wanda yake hannu yan boko haram mu su mu samu a saita mana su mu haɗa su da iyali su kamar yadda yan uwan mu a cigo suka samu to sai dai kuma kawo yanzu hankula fa sun fara kwanta a wasu kwan da aka kwato daga hannun mayaka na boko haram to wai koya al'umman waɗannan yankuna ke ji da musayar da aka yi a yanzu malam yakubu musa wannan asalin yankin uba ne da ke jihar borno ya kuma bayyana farin cikin su ne da cewa eh, an mun yi farin ciki eh, wannan abin da ke faruwa kuma ya nuna mana cewa gwamnati da gaske take bata kasara a gwiwa ba ko bata yi bacci ba game da wannan alamar kuma labari ne mai daɗi labari ne kuma mai karfafa gwiwa cewa har yanzu gwamnati tana kan bakanta za ta fato mana wani 'yan mata. Kungiyar bada agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin kasar Switzerland ne ma suka jagoranci tattaunawa da ta kai sako 'yan matan. mutum a watan Afrilun shekarar hudu ne dai mayagan na Boko Haram suka yi awon gaba da waɗannan 'yan matan su kusan fiye da biyu daga wata makarantar sakandare da ke cikin garin Chibok a jihar Borno. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Daga nan kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ƙasar Morocco ta fara yunkurin shigar da kanta a sahun ƙasashe mambobin ƙungiyar ECOWAS ta hanyar ofisoshin jakadancinta da ke ci gaba da tuntuɓar shugabannin ƙasashen wannan yankin don ganin sun amincewa wannan buƙatar. A tattaunawar da suka yi da wakilan sashen Hausa Sulaiman Mani Barma, tsohon jakadan jamhuriyar Nijar a Libya, ambasada Yusuf Bashar na kallon wannan yunkurin na Maroko ta fuska biyu, wato amfaninsa da illolin da ke tattare da shi. Ana gani da Marokin ce ta sake kibila. Zamanin eh, Sarki Hassan du hankalin shi ko wajen turawa yake. amma dan shikin nan tun ya kama ya gwada da shi cikin afirka yake can da dai su larabawa da suke afirka kamar maroc kamar algeria kamar tunisia kamar libya kamar egypt shi suka ba da kansu can wajen larabawa sun kansu kansu larabawa suka ɗauki kansu shi suka ƙale baƙaƙe mutane yanzu sun fara ganiya unhannin zawon maroc ah, cikin sai dawo iya dawa. na farko sun yi nisa cikin kere-kere wajen ilimi na kowane bangare ko lahiya ko wani matematik ko duk abin da ka ɗauka bangare na ilimi eh, suna gaban mu kwarai kenan muna ilimin wani da wannan na biyu an ka diba suna da kuɗinsu na kansu suna ta da shi kuma kuɗin bai zai ba ya kake ganin ita kasar Morocco din akwai wani abin da take bukata ne wajen kasashen Afirka ta yamma a wannan yunkuri nata na kokarin shiga kungiyar Sediyawo? Eh, Morocco tana da manyan bukatoci in ba ta bukata ba zawa. Za su zo su sai da mu kayan su eh, da arha yadda namu kuma su hina mu kyau. Amma wanda mun saba. Yanzu abin da horon suke sai da mu Amurka ta sai da mu Ingila sai da mu a su kashe kirkira ta mu. to malam za ta shiga kamar suma ita ma ta kawo abu mai arha ta hana namun hutowa haka sauran kasashe turawa suka hana namun hutowa na biyu an suka shiga sai dawo an ka zo kwangila akwai ribar da dan sai dawo ke da ita wanda an ba dan sai dawo ne a kwangilan nan shi ba haka bane an shigo a kwangila duk kwangila za ta amshe mu in akwai wani damu da za a yi in akwai wani gada da za a yi in akwai wata makaranta za a yi ita kudin ta zai zai yi arha ta amshe kasuwancin nan kenan kasuwa ce afirka yau ne ka ɗauki da sai da baka rasa eh, miliyon wani ɗari da wani abu na mutane a tahiyar da ake a halin yanzu kana ganin shugabannin kasashen yammacin afirka za su iya amincewa wannan bukata ta kasar maroc ina tumanin zai nasara Najeriya an ce bata yarda ba ta da kanta ba ta sunanta. Cewa ta shiru. Eh, mu kuma wani Niger, wani Cote d'Ivoire, wani Mali, bin mu da hujja ne mu ce mu yarda ba kenan shiga ta ecowas kurin ta tambaya ne an da ta shigo amma ka amince da daga ta shigo tunisia tana nan bakin kofa tana ta shigo chad ma ta su ta shigo a gaida silamin mani barma har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne wasu dillalan takin zamani da suke bin gwamnatin tarayya bashin zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu talatin da tara suka yi dafifi a gaban ma'aikatar gona suna kukan cewa rashin biyan siyasa jarin ya kusa durƙushewa. Game da wannan zanga-zangar ne muka sami jin ta bakin shugaban ƙungiyar su masu sayar da takin, Kabiru Umar Fara, wanda kuma yi wa wakilinmu Nasiru Adamu alhikaya Hikaya ƙarin bayani game da ƙungiyar da kuma buƙatunsu ga gwamnatin tarayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Kabiru Umar Fara, kuma ni ne shugaban masu raba taki ga manoma na gwamnatin tarayya wanda aka fi sani da GES. mun fito struggling ne saboda a baya mun sha wuya mun ba manoma kaya manoma sun ba da su gwamnatin tarayya ba ta biya mu ba to don da ba biya mu ba kuma ta yi alkawarin za ta biya mu wannan biyan namu yana dan jan kafa yana da tarnaki mu kuma a aikatance muna shan wahala kasuwar mu ta tsaya business mu yana ta rushewa Eh, ba mu labari a ita wannan kungiya ta masu raba taki ita dama tsohuwar kungiya ce an daɗe da kafa tsohuwar kungiya ce amma dai tsarin raba kayan gwamnatin ne ya kafa ta yawwa yaushe aka fara wannan raba kayan 2013 2014 20 in fact tun daga 2010 aka fara gwajin raba kaya ga manoma through abin da ake kira e-wallet wanda har ya zama ya canza suna ya zama gross enhancement scheme agro uh, uh, gross enhancement scheme uh, raba kaya don manoma wanda ita yanzu a kungiyance ta kai shekara uku mun kai shekara uku yanzu kuma abinda ya karfafa tafiyar shine don mu ringa magana da murya daya muna samar da quality product kaya ingantattu ga manoma saboda a gs manomi ne zai zo da kudinsa da zai biya rabi so idan kayan ka baya da kyau ba zai biya ba shine beauty din gaba ɗaya program shi zai zo da rabin kuɗi idan ya karba ya siya shi manomi ne ya san me ya karba gwamnati za a cike takarda a nan ita kuma wani za ta biya masa rabi shi ne tsarin intervention ne to a wannan intervention din manoma idan suka biya mu kuma muka zo karɓar na gwamnati tare ana ake samun matsala wato na sha jin wannan abun amma yanzu gashi kun zo ma'aikatar gona shi me kuka faɗa ne eh, mun faɗa ne cewar da Allah su guri da shi save our souls su taimaka mana don mu samu payment mu don mu ci gaba da mu. ko da GS ko ba GS mu masu da kayan gona ne masu kayan da za su a gona ne da aka rike mana kuɗi zai haifar da matsaloli da yawa ga gwamnatin tarayya ta Buhari wanda take son a koma gona mu ne muke so kayan nan da tsada da arhasa a guraren manyan kamfanonuwa a Najeriya ko a wajen Najeriya idan baka bamu kuɗin ba yawanci akwai kuɗin banki a ciki banki bai taimaka mana mun shigo da kayan nan ba ka idan ba zama available in ba kaya isasshe a kasuwa dole kaya yi tsada is simple economics to gwamnati biya mu kuɗin mu don mu saro kayayyakin nan mu ci gaba da sayarwa manoma kaya masu kyau da rahusa idan ba biya mu ba kaya zai karanci a kasuwa idan yi karanci a kasuwa zai tsada idan ya tsada manomi zai sha wahala idan manomi ya sha wahala zai da kan ma'aikata da mutanen najeriya saboda shi ma sai ya sayar da tsada don ya mai da kuɗinsa. wato ma'ana ita gwamnati akwai wani tallafi ne da take ba wa manoma eh. tallafi take ba manoma a ƙarƙashin wannan tsarin idan kayan dubu arba'in ne sai ta ce manomi ya ka dubu ashirin ita za ta biya masa dubu ashirin misali idan taki ne za a ce to gashi buhu biyu ne ka biya ɗaya baka ɗaya kyauta in ka biya ɗaya gwamnati tarayya ta biya ma ɗaya duk tsarin ya zo daban-daban da tsarin sa daban wannan karan an kara ma hadda takin gargajiya hadda iri hadda kemikal da za su kashe kwari kuma kun kawo taki da dama ko raba amma ba raba manoma manoma sun biya bangaren nasu kuɗi amma bangaren gwamnati shine muke kokowa a biya mu don mu ci gaba da harkokin mu shin zuwa yanzu kamar nawa kuke bin gwamnati tsohon bashi wanda gwamnan gwamnati ta rata da ta biya abin da ya rage 29 ah, biliyan naira wannan kwanan nan da muka yi gama wanda aka ce da mun gama nan take za a biya mu shi kuma 10 biliyan naira ne so ta gaba daya mana magana 39 biliyan naira wanda shi muke fatan a biya mu wide duk ba inda ba mu a Najeriya a biya kowannen mai kudinsa ya je ya ci gaba da harkokin sayo kayan da za a sa a gona ya siyar don manoma su samu kayan mai kyau da rahusa da kuma akan lokaci ya wannan ya shafi harkokin ku na samar da taki ya shafa kwarai da gaske saboda ayin baka da kuɗin ba inda ake sayar da taki a ƙasar nan kake saya bashi kamfanin da suke buga taki a kasar nan guda biyu ne notore da indarama ba sa baka buhu sai ka sa kuɗin su kan sun ga alata to in baka in kana da limited resources ba za ka iya sayan enough da har kasuwa za ta zama akwai enough da za a yi competing price ya zama down ba yanzu ni gwamnati ta gaya muku bayan kun zo kun yi hakuri za a biya mu ba mu da in magana ne shi za mu ke ta wannan zanga-zangar muna son lalle su yi dokumentin cewa sun yi da garan da za su biya mu dan a baya suna ta gaya mana da baki yanzu mun fito mu ji face to face kuma mu gani a rubuce shugaban kungiyar masu raba takin zamani a Najeriya kenan Kabiru Umar Fara a hirarsa da Nasiru Adamu Alhikaya. kan wata zanga-zanga da kungiyar ta gudanar domin neman gwamnati ta biya su haƙoƙinsu domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu wanda zai kai ga bunƙasa harkar noma a Najeriya baki ɗaya. Masu mu a nan muke ka karshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kamar yadda aka saba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman ma Nasiru wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla a nan birnin Washington DC agogonmu na ci a karfe 11 da minti 24 kafin ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ga wannan saƙon. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. kan Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Masu saura albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa in bacci kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa radio boa na ta kira domin kowa ya zamto wayewa da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa gudunmawa muryar amurka ta yi don kanjamau ta zanto kawai To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Adamu Aliyu na Gulde wanda ce muna maraba da dawowar 'yan matan Chibok daga hannun 'yan Boko Haram. Amma abin tambaya anan ne me yasa ba a maganar waɗanda aka sace a garuruwan Kwanduga, Baga da Masak Izge da Gamsuri ba ma da ke jihar Borno? Ko dai siyasa ake yi da sunan 'yan matan Chibok ne? sai kuma sakon haɗin gwiwa daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar kebbi da sani mai lange-lange ya wuri da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma wanda suka ce muna roƙon allah ya baiwa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ƙoshin lafiya ganin cewa ya sake komawa ƙasar ingila domin a duba lafiyarsa da fatan allah ya ƙara masa lafiya ya kuma dawo da shi gida lafiya amin al'ummar ƙasar koriya ta kudu da fatan za ku yi koyi da ƙasashen duniya wajen gudanar da zaben ku na yau talata lami lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana haɗi da martaba doka da kuma karɓar sakamakon zaɓe diyan da ya kasance sako daga husaini abba dambam jihar bauchin najeriya sai kuma sakon alhaji mai layi su fari jihar yobe wanda ya ce hakika mun ji daɗin sanarwar da babbar jam'iyyar pdp ta yi na cewa burinsa shugaba muhammadu buhari ya samu lafiya hakan ya nuna siyasa babu gaba ko mummunar aƙida fatan mu gaba ɗaya Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya da nisan kwana. Salam murya Amurka ina ta iyaye da 'yan uwan 'yan mata ɗalibai na Chibok murnar sakosu da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta tashi tsaye don ganin ta ceto ragowar matan daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram da ma sauran mata da yara da 'yan ƙungiyar suka sace a jihar Borno. Sako daga Ahmadu Macina jihar Yobe. sai kuma sakon Muhammad Salihu kauran namo da Zamfara wanda ya ce muna kira ga mahukuntan kwalejin gwamnatin tarayya ta fasaha da kire-kire wato Federal Polytechnic kauran namo da da su yi wa Allah su biya leburori da masu gadin kwalejin su har na tsawon watanni shida wanda rashin biyan ya yi sanadiyar jefa su cikin mawuyacin hali. Da ƙarshe sai sakon Abba Sa'ad Mahuta dan ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina wanda ce a yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta gaggauta saidawa mutane takin da aka ce ana kawowa domin a baiwa mutane su yi noma. domin yanzu ne lokacin da manoma ke bukatar takin. To kafin yi sallama da ku ga Aliyu Mustapha ya dawo da labarai amma a takaice. Maryam a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ce ta ji daɗi da sako 'yan matan Chibok ɗannan 82 da aka yi amma tana son al'ummar Najeriya ciki har da dangin 'yan matan su sa hannaye biyu su tarbe su domin kada a nuna musu wata kyama wani da yake magana da yawan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa jiya litinin cewa akwai bukatar duk ƙasar baki ɗinta wato ita najeriya kenan ta taru ta taimaka 'yan matan nan domin su samu su ci gaba da rayuwarsu a cikin jama'a a ranar lahadi dai kungiyar boko haram da ta cafke a matan chibok mai da 76 ta sako su 82 ɗin daga cikinsu bayan da ita ma boko haram ɗin aka maida mata wasu daga cikin mutanenta wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya na amurka sun ce wata cuta da ke da ban mamaki da ta bayyana a liberia har ta kashe mutane goma sha uku cuta ce da ake samu daga wani sinadari da ke haifar da ƙwayar cuta mai kama da sankarau amma cikin ƙwaƙwalwar mutum mutane akalla talatin da ɗaya da suka kamu da wannan cutar a makonni biyu da suka gabata wato daga cikin su ne sha uku suka rasa rayukansu kuma abin mamaki an ce dukkan mutane talatin da ɗaya da suka kamu da cutar wai sun halarci wata jana'iza ta wani shugaban addini ne da aka yi a liberia da ya rasu ran 22 ga afrilu masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a shirin namu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya wanda rikicin boko haram ya fi shafa yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da mai sa'ida hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mufid ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe